sauraron mu da yammacin Juma'a nan tara ga watan Oktoba, Assalamu alaikum barka da warhaka. Shirin yau da gobe ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Halima jimrau Yau Juma'a Hajji babbar rana, ranar da shirin yau da gobe ke mai da hankali kan al'adu da nishadi. Kuma yau shirin yau da gobe ya yi babban kamu, yanzu haka muna tare da mata da miji akwai tausayi a tsakanin juna akan ya sa a kullum ke sai in da cutar da Jamila na gane dabarar da kika yi kika ce tare da sai aka sako waka mm. wato yau da kina so ki sa masu saurare su canka kuma su yi tunanin cewa kowaye bakon namu na yau mm. to bakon namu na yau dai alinuhu ne shahararren dan wasan fina-finai na arewaci da kuma kudancin najeriya wanda ya hice kuma hicen shi ya ma wuce kan iyakar najeriya ya shiga wasu wurare kuma duk mai kallon wasan fina-finan hausa ya san wannan wakar fim ɗin zuri'a ce wanda alinuhu ya hito a ciki haka ne yanzu haka muna tare da alinuhu kuma kamar yadda kuka sani jaridar leadership ta karrama shi a matsayin gwarzanta na shekarar da ta gabata ta 2014 nan gaba kaɗan za mu tattauna da shi kai tsaye amma kafin nan muna tafi da filinmu na karin magana da abarsa aka gan shi biri da kaciya turka shi Mala Aminu mai dawai wato mai dawa yana tahe da fassarar ma'anar wannan karin magana wanda ya daidai da karrama wadda aka yi wa alinuhu Muna da ɗanban saƙonni da tambayoyi daga Facebook waɗanda za mu gabatar wa alinuhu Idan da sauran lokaci za mu buɗe layin waya ku kira mu kai tsaye ku yi magana da shi alinuhu Yanzu ku kasance tare da mu a cikin shirin yau da gobe. To da farko ga filinmu na karin magana tare da Malam Aminu Mai Dawa. ɗabi'un cikaf da na duba ɗan mata sun suka jani can ajiyan ga kyakkyawa sansan baki da muni in same ki matsayin matar aure ba sauran raini da ni da ke ko ba mu dace ba duba kuke gani da ni da ke ko ba mu dace ba magana. Da abarsa aka gan shi biri da kaciya. Wannan karin magana zai daidai da karrama wannan da aka yi wa fitaccen shahararren ɗan wasan hausa nan na Najeriya watan Nuhu. Kamar yadda nake aka karin magana ya nuna da abarsa aka gan shi biri da kaciya. Babu wanda ya masa to shi ma Nuhu da kishin wasansa aka ganshi tun yana makaranta yana son drama kuma mutum ne duk abin da ya saka a ransa watan za ka ga zuciyarsa da jikinsa yana abin ne da haƙi iya gaskiyarsa shi sa kake ganin Allah ya taimakonsa kuma yana da basira saboda ya sa abin a cikin zuciyarsa kuma dama duk abin da ka sa a zuciyarka za ka yi Allah zai taimake ka ka samu kokarinsa kamar yadda a karatu malamai suke cewa bijiddin la jaddin kullu maujidin fa hal jaddin bila jaddin bi majaddin da kokari samun kokari shin yanzu ba da kokari ba zaka zama mai kokari a'yan gaba zai yiwu ba to saboda haka kokarin da alinuhu yake yi duk da a lokacin da ya fara harkokin wannan drama muna gaba da shi tarar da mu ne muna wata kungiya ta tauraruwa amma Allah ya ji kan darakta Tijjani Ibrahim da Amina Hassan ya kafai to waɗannan su ne tsofaffin daraktoci da suka dora mu akan waɗannan kadami to da yake alinuhu yana da abinci layinsa ne kuma ya sa abin shi kuke ganin in ya shiga bangaren turawa sai ka gan shi idan ya shiga bangaren inyamurai za ka gan shi in dai za magana da wani speech languages din da za a darakta zai ba shi umarni ya ce yi min kaza ga kaza to nuhu gaskiya ya yi fice a nan kuma Allah ya lamunce masa shine muke amfani da wannan karin magana na yau da abarsa aka gan shi gudi da kaciya kaga shi ma gudi babu wanda ya mai shayi ko ba haka bane to amma duk wanda ya gan shi zai kai da wanda aka yi maka a duniya aka rike ka aka danne ka da shi da wanda ya rike shi a yanke ta zo. babu abin da za ka nuna masa iri ɗaya ne to haka shi ma alinu bai wannan da wannan jarida ta masa ta yi masa a daidai mai ido ɗaya leka shantu ba inda aka kare masa an yi wannan abu a daidai mahallin da ya dace kuma wannan karama da aka yi masa ta zama izina a gare shi yanzu kin ga mutanen da suke kyamatan masu wasan hausa to yau ga inda dalli ya kai duk abin da ka zo ka shige shi ya danganta da niyyar da ka shige shi. idan ka shige shi da kyakkyawan niyya to abin zai zama maka mai kyakkyawan niyya Allah ya maka jagora in ka shige shi da mummunan niyya to abin nan zai kare maka da mummunan tasirin da ka ɗora akai, shi yasa kake ganin kowa ya ɗebo da zafi bakinsa. Karin magana. Turka shi, Jamila, kin ji wannan karin magana? An yi shi ne kan Takanas ta saboda alinuhu. Ai shi ne lallai <laughs> gaba da gabanta. Sosai masu <laughs> saurare ku gyara zama nan gaba kaɗan za mu ci gaba da tattaunawa da alinuhu. ɗabi'un ki kafin na duba ɗan mata sun suka jani can ajiyan ga kyakkyawa sansan baki da muni in same ki matsayin matar aure ba sauran raini da ni da ke ko ba mu dace ba masu saurare kamar yadda muka gaya muku muna tare da Ali Nuhu yanzu haka ko Jamila? Kwarai da gaske. To salamu alaikum Mala Ali kana jin mu? Amin wa alaikum salam ina jin ku. Ina wuni. Lafiya lau ina gajiya. Ba gajiya amma da harko wannan karin magana da kaji. me za ka ce game da karin maganar mu na yau? <laughs> Wannan karin magana ta yi min girma sosai. <laughs> A'a a'a. <laughs> Gaskiya wannan karin magana yana kunshe da abubuwa da yawa. Mm. Saboda ah, kusan zan ce ban taɓa jin wani kwatanci wadda ya hau ya zauna kamar wannan karin magana da na ji yanzu ba. Ina godiya ga malam mai karin magana <laughs> malam aminu mai dawa kenan sosai sosai Aminu mai dawa mm. yawa to malam ali ina ga watanni bakwai zuwa takwas haka da suka wuce mun gayyato ka ka zo mun yi maganganu akan fina-finai daga wancan lokaci zuwa yau me ya canza a rayuwarka To daga wancan lokaci zuwa yau kamar kullum yadda aka saba akwai abubuwa da dama na ci gaba wadda na gani a rayuwata. Mm. A matsayina na tauraro na shirin fina-finai a nan gida Najeriya, na farko na fahimci cewa na samun gayyata ƙasashe daban-daban. Ma'ana abin yanzu ya kai har wasu kasashe daban-daban suna gayyata ta zo don aiwatar da wani abu ko na talla ko kuma na eh, wato aka wani biki ko wasu aka da za a yi magana ta farko kenan magana na biyu a nan gida ma najeriya kamfanoni da yawa sun yi wuce wanda su kan so su ga cewa na zama wani bangare na al'amuransu idan suna tafiye da shi suna ganin ta hanyar haka za su iya samun kaiwa ga jama'a haka na kasar gaba daya mm-hmm. to duk wannan abu ne na ci gaba idan aka tashi daga nan gefen kuma aka koma gefen yadda muke gabatar da mu a masana'antar mu nan ma akwai abubuwa na ci gaba saboda akwai mutane ko kuma abin nan masu karfi wanda da yawa sun raja'a sun nuna cewa sun fahimci cewa wannan masana'anta ce wadda tana yada manufa kuma suna so su yi haɗin gwiwa da mu da makamancin haka. Mm-hmm. Yawwa kuma sai ga wannan karramawa ta jaridar leadership an yi bikin karramawa ko nan gaba za a yi. Eh to an yi bikin karramawa mm-hmm, shekaran Yawwa to da farin harko me zaka ce game da wannan karramawa ta jaridar leadership da ta zaɓe ka a matsayin gwarzanta na shekarar da ta gabata ta 2014. To a gaskiya abin da zan ce shine ina matuƙar godiya ina kuma farin ciki da samun wannan karamawa saboda abin da ya ɗaure mun kai game da wannan karamawa shine a mutanen da wato aka karrama tare da ni manya-manyan mutane kamar eh, tsohon shugaban ƙasa obasanjo akwai gwamnan nasarawa tanko almakura akwai gwamnan borno da sauransu sannan kuma manya-manyan iyayenmu sarakuna na kasar hausa da yawansu sun halarci wannan guni Ah, wannan ya nuna cewa wannan karamawa ba karama ba ce karamawa ce mai karamawa ce take nuna cewa al'umma fa ana yi da kai kuma kana da muhimmanci a wannan al'ummar. Mm, kuma an ƙara maka nauyi wannan abin da kai da harin harko ka ja hankalin wannan jarida haka zama gwarzanta kenan dole ne ka tsaya a kan wannan layi har ma ka ƙara hiye da na da. Mm. Yauwa, to Jamila ban san ku kina da wata tambayar da zaki wa Nuhu kafin mu hara karanta sakonnin da mutane suka aiko ta Facebook ba. Eh. Ina da tambaya ya kasance ɗaya daga cikin mutanen ko in ce jaruman 'yan fina-finan Hausa da suke taka muhimmiyar rawa a shafin su Twitter irin kafofin sada zumunci haka. ina son ka yi mana bayani game da yadda kake amfani da wannan mukamin naka saboda kamar yanzu a ce a facebook kana da mutane sama da dubu ɗari biyar da suke bibiyar abubuwan da kai mm. wannan wani irin dama ne kake wani irin tasiri yake kara maka a wannan aiki naka da ma zamantakewa ka da ka da kowa da kowa tashin farko dai tukunna Ah, wa'annan wato ah, dandali na kamar facebook su twitter da makamantansu ni na ɗauka shine hanya mafi sauƙi wadda zan sada da mutane magoya bayana wanda suke nan gida najeriya ko waje ah, saboda yanayin aikinmu aiki ne wadda kusan koyaushe kana cin aiki baka samun dama ka ce ka zauna ka hira da mutum da sauransu hmm. amma idan ka samu lokaci ta wannan hanyar kana sadawa da mutane sakonnin da kake so ka isa ga su suna isa sannan su ma wasu tambayoyi da wasu sakonni da suke so su tambaye ka sukan tambaye ka sabanin a zamanin da da zaka ji ana korafi cewa muna son ku amma ba mu da hanyar da za mu daina da ku ah. wannan ita ce magana ta farko magana ta biyu kuma ita ce a wannan kafofi haka na watsa wato kamar manufa da kuma wasu abubuwa da al'amuranka da kake tafiyarwa a rika gani muna amfani da shi wajen isar da sakonni daban-daban mm. sakonni kamar yanzu ana cikin wani hali musamman kamar lokacin da ebola ya fito din nan da yake muna da jama'a kuma mutane sukan so su ga cewa me kace akan kaza mm. to mukan yi magana akan bamu irin wannan sakonnin duk mu yaɗa ta nan saboda mutane su fahimci wani abin tunda yanzu in ka misali yanzu akwai mutanen mu da suke karkara za a iya zuwa ana talla ana wani abu a gidan tv makamantan haka to in ba mm. kamar rediyo da wadda shi ko ina ya shiga ba mm. wani ba shi da lokacin da ya tsaya ba ya kalli tv amma kasuwa ka kai kunne rediyo to sai kuma Ah, ah, wato kafa kamar irin tamu mm. da yawa za ka gani ko a ƙauye mutum za ka gani mutum yana facebook yana kuma magana da kai mm. daga gari kaza nake ah, to wannan abin gaskiya ya bani dama ina da mutane yanzu kamar a a wani gari a zamfara kuncelai suke ce mishi ko <laughs> mm. eh, zo ko mance na manta pronunciation din wannan eh. garin akwai wani mai sai da nama bala ali fan ina ne na gani kashe ne kuma ta kafar irin wannan facebook muka haɗu da shi ya kasance mana zumunci hmm. saboda haka wannan eh, ni yawanci abin da nake amfani da shi in kenan hmm. Yawa idan muka duba yanzu haka akwai a ko'ina a duniya kamar wannan ayyukan ta'addanci sun zama ruwan dare za a ce kuma yawanci za ka ga masu ɗaukar mayaka suna sa su cikin yawanci matasa ne kuma ta wannan hanya ta su twitter su facebook ake amfani da eh, da su ake amfani ana can wato ana wanke wa waɗannan eh, matasa ƙwaƙwalwa mm. kuma waɗannan ƙungiyoyi suke yaɗa manuhohinsu kamar ana ganin yawan matasan da ke bibiyar abubuwan da kake rubutawa a facebook da su twitter kamar akwai wani taimako da za ka iya yi wa waɗannan matasa su fahimci gaskiya al'amura to so, eh, abin da ke faruwa shine um, kamar sakonni irin wannan za ka ce ka amfani da wai wannan dandali na ka musamman kawai ga irin sakonni da ke turawa ba amma kuma aka ce kukan kurciya jawabi ne mai hankali yake ganewa akwai magana da za ka iya yi a fakaice mutum kamar hannun mai sanda ne mutum kuma sai ya fahimci me kake nufi da bi'u a gyara da sauransu kamar yadda muke yi a cikin fim mu nuna cewa ga shi kai kaza ga illar abin da ƙarshe ga shi kai kaza kuma ga kyawun abin daga ƙarshe mm. so duk irin wannan hanyar muke amfani da shi Mm. Yau to bari mu dan eh, karanto kaɗan daga cikin sakonni ko da yake nan wajen guda hamsin muka zaɓo mm. daga cikin nawa. wajen sama da ɗari. <laughs> Yawwa. ana son aji daga bakin ka. Mm, sosai yawwa. Mujahidin Muhammad ya ce muna taya Ali Nuhu murna bisa wannan karramawa da ya samu Allah ya taya riko amin. Sai kuma Sale Harun ya ce sunana Sale Harun daga Chad birnin Jamena ina jinjina ma sarki Ali Nuhu Mahadi mai dogon zamani. <laughs> Allah ya ja zamani kuma ina miƙa gaisuwa ta ga FKD kuma da Sadiq Sani Sadiq. To, sai awwalu dabai unguwa uku ya ce Assalamu alaikum ina yi wa Ali Nuhu fatan alheri tambaya ta ita ce wace irin gudunmawa ya taɓa ba wa ƙasarsa Najeriya kuma menene ya fi bashi tausayi a shirin fina-finan shi mm. wane fim ne ya fi bashi wahala to mala tambayar awwalu dabai <laughs> unguwa uku um, uh, kamar yanzu kana magana gudumawa bawa kasa gudumawa akwai abubuwa da dama wadda suka shafi kasa gwamnati ka nemi a kai kuma muna yi misali kamar lokacin da aka yi a Nigeria our heritage wato wani taro ne lokacin da aka taron shugabannin kasa a Washington DC ana so a nuna Najeriya ba wai kullum nan ake ko kuma wasu abubuwa marasa kyau ba akwai abubuwa masu kyau to sai aka ce to bari kamar gefen mu na nishaɗi gefen yan bal mawaka da makamantan haka kowa ya magana a kan sana'arsa da kuma muhimmancin da wasu abubuwa mun je mun wakilci kasar mu a gurin mun yi magana akan haka hakan kuma ya sa mutane sun fahimci cewa a to ashe na Najeriya ba wai kawai kullum za a ci suna aikata laifi suna aikata laifi akwai abubuwa da suke da su masu kyau mm. na farko kenan na biyu yanzu akwai kamar kati haɗin ƙasa da ake yi ita ainihin wato masana'antar da gwamnati ta bawa alhakin yin wannan muna yi musu talla ba biyan mu za su yi wa komai ba kawai zamu ne a matsayin mu na yan ƙasa mm. saboda yana da muhimmanci ka samu wannan katin dan eh, sabanin kasashen eh, turai haka wanda kowane ɗan ƙasa ya san cewa wannan katin ga muhimmancin sa a nan gida dole mutane suna buƙatar wayewar kai mm. ka wayar da su so duk irin wani abubuwan abu ne wanda muke yi in ka tura wannan kuma gefe guda a masana'antar nan tamu eh, akwai dama da kamar ni dai a kamfanin FKD nake bawa matasa samu aiki su koyi sana'ar ya kasance suna gabatar da sana'ar ya zama mm. shi ne hanyar su ta rayuwa hanyar samun su ah, ba tare da sun mai da hankalin sun je sun yi wani abu tashanci da bai ta ba mm. ah, kusan duk wannan ah, irin gudumawa ke wadda ni nake bayarwa suna waje ma. sannan tambayar shi ta biyu wai a cikin fina-finanka wanne ne ya baka kamar kuma menene ya fi bashi tausayi a shirin fina-finansa kuma wanne fim ne ya fi bashi wahala to fim din da ya bani wahala gaskiya wani fim ne mai suna standa na turanci saboda lokacin fim din ana damuna kuma sai kasance ba kaya muke saba fata muke daurawa <laughs> ah, ne kasance a cikin sanyi a takaice ma dai da aka gama sai da na yi rashin lafiya saboda sai da muka yi wata ɗaya da sati ɗaya muna shirye mm. ah, bayan wannan akwai ah, magana tausayi kuma akwai wani fim da na taɓa yi harafin so wadda ake haƙa rami abin ni. a ciki mm. wani fim ɗin ina kallon shi nika na har hawaye ki ne Allah sarki abin <laughs> tausayi mm. Yawwa ga sako kuma da tambaya daga Umar Baffa Usman ya ce ina yi ma Nuhu fatan alheri ina gaisuwa mai yawa tambaya ta ita ce idan suka yi fim kwana nawa yake yi kahin ya hito. Ina godiya Malam Umar. Lokacin fitowar fim ya danganta ga kamfanin da suka yi fim din. lokacin sai su saki shi saboda eh, shi fim tun daga lokacin da a fara shi za a tsaya tukunna a yi mai eh, kamar kalanda kenan ok za mu fara shirin wannan fim din an gama rubuta labari zuwa lokaci kaza ga lokacin da zai dauka muna neman abubuwan da za mu hada da yan wasan da za mu hada mai aikin nan ga lokacin da za mu dauka muna yin shi ga kuma lokacin da za mu gama editing da komai suna mu suke shi lokaci kaza bayan mun gama talla wannan ya danganta ne ga kamfani wani zai ce cikin wata uku nake ke yi wannan abin wani zai ce sai cikin shekara ɗaya wani kuma zai ce wata biyar ya danganta ga kamfanin ne da ya suke sai filla. Mm. Yawwa, to da fatan Malam Umar ya gamsu kahin Jamila tana da tambaya amma kuma ga wata tambaya daga Abba Sa'ad Mahuta ya ce to Ali Nuhu ina taya ka murnar samun wannan kyautar to amma ina so ka ƙara wa mutane cikakken bayani akan tsakaninka da Nura M Inuwa don ganin yadda ake ta alakanta ku da rashin jituwa. Toha. to ɗan um, eh, inuwa yake a gudina a masana'antar nan mm. ah, yana da cikin yaran da suke girmama ni a masana'antar nan kuma ni ma ina bashi nashi girman a matsayin na abokin sana'a kuma kani ba ni da wani tangarɗa ko wani matsala tare da shi. Mm-hmm. To Malam Abba Sa'ad ka ji amsa daga bakin Alinu kenan nan gaba Malam Abba ko ma ka ji wani na cewa ba jituwa ka ce a'a a VOA Alinu ya ce ba wata tangarɗa tsakani. <laughs> yawa ta jamila toni tambaya ta ita ce kasancewa kana da fina-finai da yawa da suke fitowa kuma ana iya kalla a, a kafofin sada zumunci da ma kamar su youtube haka ta yaya kake ganin cewa za ka bunƙasa fkd production a kamfaninka da kake da shi ya zamo kamar yadda su iroko suke domin wannan ma hanya ce wajen samun bunƙasa kasuwancinka da kuma harkar fina-finanka akan kawai ka rika bawa iroko suna amfani da shi sai su baka dan kuɗi kaɗan daga ciki kai yaya zaka iya amfani da damar da kake da shi da kuma mutanen da suke binka domin ka bunƙasa fkd kenan ya samu eh, kuɗin shiga nashi eh, ya zo mishi kanshi ba mm. wai sai ya bi ta hannun wani ba ko mm. africa magic hausa ko wani abu mm-hmm. haka eh akwai yanzu ah, wani channel na a public vine ko da ke public ban na mutane ba su san shi sosai ba tukunna amma yanzu haka ina da channel a can eh, eh, wannan kai eh, shiga yanar gizo www.alinhu@motionvod.com akwai bidan ne na nan duk wani fim na fkd na saka shi anan ana siya sannan kuma akwai wato wata yarjejeniya da suke tsakanina da wasu daga cikin fudisoshi mm. da za su yadda za a saka fim din a nan in fim din su ya fito sai a cire musu kasan su a cire min nawa sannan kuma su ma masu raunin wannan public vine din su dauki nasu kasan hmm. yawa ka ce yawa mutum yana iya shiga eh, yawa kamar ko za ka maimaita ka ce www.alinuhu ko za ka maimaita eh alinuhu at vod.com alinuhu at public uh, motion vod Oh, motionvod.com. Mm-hmm. Okay. Mm -hmm. www.alinuhu@motionvod.com. Yawwa, to ni kahin mu zo mu shiga magana zuwan ku na Amerika, muna da labarin cewa kwanan nan Allah da za ku zo na america wannan kamfani FKD a Alinu, FKD din nan me yake nihi waɗannan harufa guda uku FKD. Me, me suke uh, nihi? kun san an ce uwa ba da mama hmm. ah, kuma uwa wato ta fi kusanci da 'ya'ya to sunan mahaifiyata ne na yanki abbreviation ɗinsa sai na using wato fatima kaberam dima suna ne na ah, mutanen borno hmm. sosai kaga da wannan wannan bayani zaka ƙara samun fan daga bangaren iyaye mata ni da kaina sai da a matsayina na uwa sai na ji na ƙara kaunar ka dama ni ma fan ce ai shine <laughs> yawa to alinu idan Allah ya kai mu nan da yan kwanaki za ku zo ina ga ku wajen goma sha ko za ku zo nan America ya wannan batu yake to eh wannan batu yanzu ana kan shi ne ba a gama kammalawa saboda ka ba zan iya cewa wani abu dai mai tsawo akai ba amma dai zamu zo akan cost da zamu yi wasu mu akan directing wasu editing wasu scriptwriting kuma acting for the camera zamu zo ne karin samun karin ilimi tun da duniya an ci gaba kuma kullum masana'antar ta so muke ta bunƙasa ta ƙara eh, budewa ta kuma koyi yadda ake aiwatar da sana'ar a ko'ina a duniya mm. wannan shi ne dalilin mu. Yawwa to Allah ya kawo ku lahiya kuma na tabbata kamar yadda aka saba idan ka shigo gari dai maji. Insha Allah. <laughs> Yawwa to Alinu kwanan nan aka kammala babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya kuma a nan an yi maganganu da dama a cikin abubuwan da ake son bunƙasa akwai masana'antu kamar bunƙasa kamar bunƙasa wadda za ta ɗore ta masana'antu kuma idan an yi maganar masana'anta dole za ku shigo masana'antar ku ta fina-finai hmm. kamar ya za ku haɗa gwiwa da hukumar ko kuma ma'aikatar da za a ɗora nauyin uh, gudanar da waɗannan ayyuka na kamar muradun ƙarni da ake so su ɗore ya za ku haɗa gwiwa kuma ku anhwana saboda akwai maƙudan kuɗaɗe da za su shiga ya za mm. ku anhwana ku samu kuma kuɗaɗen bunƙasa ayyukanku Eto, eh uh, wannan dama akwai uh, rubuce-rubuce wanda muka yi kuma mika wa gwamnati Wata ta gabata yanzu haka kuma masaki ta taso da wannan maganar saboda um, muna da hanyoyi da muke son bunƙasa masana'antar to amma dole eh, kamar yadda kika faɗa yanzu dole sai an samu tallafi to idan wannan tallafin ya samu Allah da zamu abin nan saboda ka mu ma akwai abubuwan mu muka na rubuce-rubuce wanda ya danganci masana'antar mu wanda mun gabatar To muna godiya sosai Malam Ali eh, da ina da dan shawara ce daya Malam Ali Nuhu idan kun shigo Amurka tuna na san a Hollywood za ku je in kun shigo saboda ku koyi wannan course din naku ko ina ina son saboda rawar da kake taka wajen bawa matasa aiki a wannan mm. production wannan FKD din naka za ka iya samun damar nan idan ka gana da irin su eh, producers din hollywood da sauran masu hada fina-finai ka ce yanzu ku kun zo da za ku wuce 20 ko 30 ba amma kuna gayyatar su su su je muku kai za ka ɗauki nauyinsu daga kamfaninka wajen koda da su su hudu ne ko su su biyar amma ka nuna musu cewa a kan su koya muku kuku hamsin za su iya koya wa mutane ɗari ko ɗari biyar. Wannan shawara bari mun gama sai ki kira shi a waya masu fina-finan suna da yawa kawai ya riga shi ko allo? <laughs> bari in muka sauka sai ki kira shi a waya yau ai baya daukar waya ta mm, a yana dauka baya daukar waya ta ba ya kin san me ya faru mallam alnuhu ai ina da korafi da kai ko a twitter ba ka kai ka ki kai following dina a twitter to mallam alnuhu yanzu dai ba kai following dina ba to jamila hoyel to yanzu kawai sai yanzu na san yanzu na saka a radio dole ma sai ka bi sai kai following dina <laughs> yauwa muna godiya sosai mallam alnuhu da ka ba mu dama muka tattauna da kai mun gode sosai Allah ya kara hikima hikima da basira kai kuma ƙara ɗaukaka da girma mun gode sosai. na gode ni ba Allah saka da alheri. Mu haɗa a Twitter Malam Alanuhu. <laughs> <laughs> To mun gode sosai. Yawwa. Na gode. Yawwa. Yalala, yalala. wallahin <laughs> daɗi karewa gaskiya amma wannan fa ta wane ne gashi ya ina abokin naki a twitter to ai shi ne adam adam a zango a ah, lallai kan ashe zan aika mishi da sako yawa to masu saurare iyakacin shirin namu kenan na yau sai kuma ranar litinin da izinin allah mu sake dawo muku da wani sabon shirin akan mu'amala da zamantakewa yanzu a madadin jamila kabiru fage da mr daniel brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniya mu mr vasco ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata a yi karshen mako ku lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.